Gindi daɗi kashi na hudu. Sai wani ruwa ya fara fitowa daga cikin ramin gindinta kamar an kunna famfo. Fatima ta kalla Aliyu ta yi murmushi sannan ta ce, Wallahi ka iya sarrafa duri. Sannan ta ƙara da cewa, Dan Allah ka samun buranka in ji yadda take. Sai Aliyu ya kaɗa kai sannan ya ce ya ƙara buɗe cinyoyin Fatima. kai kallon cikin ramin duranta ta ne abin sai ya karasa burin shi ta yi wani zullo ta kara tsayawa cak tamkar tocilai ji yake yi kawai kamar za ta fita tsabagen irin miƙewar da ta yi wanda tun da yake da ita borarsa ba ta taɓa yin miƙewa irin wannan ba bayan ta sake buɗe mai cinyoyi da kyau borashi ta kasance wata bura kimanin kame uku katuwa ce doguwa sannan ga ta baƙaƙirin aliyu ya saita daidai kofar gindin fatima ita ko fatima idanunta da zuciyarta cike suke da matukar ƙaunar ta ji buran aliyu a cikin ramu gindinta gashi kuma wani irin ruwa ne mai kauri wanda yake dubowa daga cikin ramin ƙofar gindinta nan take sai aliyu ya fara soka mata bura a cikin duri a hankali fatima kuwa ji ta yi bura ya fara shiga mata cikin ramin duri sai fatima ta rumtsa ido kamar za ta yi ihu amma haka ta daure dai aliyu kuwa sai faman kokarin tura bura yake yi a cikin ramin kwarkwaron durinta domin so yake ya ga burarsa Ga baki ɗaya ta nutse a cikin kwarkwarar ramin durinta. Can fa Fatima ta ji ta kasa daure irin zafin da take ji a cikin kwarkwarar ramin durinta. Sai ta ƙwalla ido, ta fara zubar da ƙwalla daga cikin idanta, sannan kuma tana nishi da ƙyar, da ƙyar borar Aliyu yake shiga kwarkwarar ramin cikin durinta, kasancewa ramin durintan ya kasance ba shi da faɗi ɗan ƙaramin rami ne shi yasa take jin matsanancin zafi sannan zafin ya gaurayi da daɗi shi yasa buran aliyu yake shiga da ƙyar shi kuma bai ba da himma wajen cinta da mugun ƙarfi ba saboda yana tsoron karya ga mata ramin duri bayan an ɗan samu wasu 'yan lokuta aliyu yana ta ƙoƙarin tura burarsa a cikin ramin durin fatima da ƙyar aka samu burar ta shiga sannan ya fara bata gwatso a hankali yana cikin gwatso ita kuwa batu na fatima babu wani farici da ke fitowa daga bakinta sai wayo zafi zafi nake ji zafi nake ji aliyu please kai yi min a hankali ya kai masoyina sai sambatu take yi iri-iri sambatu kala-kala sambatun daɗi sannan kuma da sambatun zafi shi kuwa aliyu tunanin shiga baki ɗaya ya riga ya tafi wani duniyan sha'awa ba abin da yake ji a cikin kwakwalwan shi ba ce wata irin daɗi da yake yi mai tamkar an jona mai wutar lantarki haka aliyu ya ci gaba da buga mata gwatsu sannan yana kamo nononta da hannu ɗaya sai sambatun daɗi kawai ke fitowa daga bakin su su biyun ita ko fatima sai ƙara turo mai gidurin take yi saboda wani irin daɗin da take ji a jikin burarsa nishi kawai kake ji sannan fatima tana sambatu tana cewa boranka da daɗi na. gaskiya kai na daban ne a cikin duka maza saboda ka lakanci sarrafa duri gaba ɗaya jikinsu ya ɗauka ɗumi batu na aliyu kuwa ya ƙara dagewa da buga mata gwatsu tun yana yi a hankali sai ya ƙara gas ɗin shi ya fara buga mata shi da ƙarfi yayin da kake jin ihu babu wani sauti da ke fita daga cikin ɗakin face gurnanin aliyu sannan kuma da sambatin da fatima take yi haka suka hargitsa ko ina da kukan daɗi a haka suka ɗauki rabin sa'a yana buga mata gwatsu ita kuwa tana ƙara buɗe mai cinya tana cewa wayo bebi na buranka daɗi aliyu shi ma ya fara jin zai kawo ya ƙara dagewa da buga gwatsu nan take fa sai batu ya koma kan aliyu aliyu ya ji ya fara kawo ruwa ya fara shi ma sambatu wasu irin sambatu yake yi da koka kokan daɗi can an jima ba da daɗewa ba sai fatima ta ji aliyu ya fara buga gwazo da ƙyar yana gwazo da ƙyar sai ta ji kawai ya malala mata ruwa a cikin ramin durinta ita kuwa dama har ta kawo bila adadin aliyu ya gama kawowa ya zare burarsa sai suka zube ƙasa sun rungume juna kowanne daga cikinsu sai mai da numfashi yake yi to kun ji yadda al'amarin fatima da aliyu ya kama to masu saurare muna farin cikin gabatar muku da wani sabon littafi wanda muka mai aka mai lakabi da abotar bura da duri ga kaɗan daga cikin abin da yake cikin littafin wata yarinya da wani abokinta wanda suka haɗu a makaranta suna abotan su rimi-rimi wata ranar asabar sai yarinyar ta kira abokinta saboda ya raka ta wani waje kasancewar yana da mashin ko da ya iso gidansu sai ya tarar da ita ba ta yi wanka ba sai ta shigo da shi cikin gidansu ya shigar da ita ciki ta shigar da shi cikin gidan don ya jira ta ta yi wanka ashe ko an yi katari babu kowa a cikin gidan yana zaune a falo ta sa mai fim yana kalla sai ta shiga wanka aka dai ya ci gaba da kallonsa sai gata ta fito daga ita sai ɗaurin kirji da tawul da ta ga bai ganta ba da ta ga alamun bai ganta ba sai ta ce mai barin ɗan ka yi haƙuri da Allah ka ƙara haƙuri barin ɗan yi kwalliya sai ya juya don ya bata amsa amma sai ya kasa magana sakamakon abin da ya gani a gabansa daman ita ta kasance irin matan nan ne masu manyan nonuwa ga tawul ɗin nan da ta ɗaura da ƙyar yake rufe nonuwanta sannan kuma da ƙyar yake rufe duwawun nan nata da ta ga yayi suman zaune sai ta kama tafiya tana rangwada tana karkada duwawun duwawun kuwa suna ta zullo a cikin tawul suna yi tamkar za su faɗo ƙasa shi kuwa tuni ya tsinci kanshi a wani kogin maliya na sha'awa borarsa ta yi wani zullo daga cikin wando tana neman yaga mai wando tamkar kububuwar da take ƙoƙarin kai sara to kun ji kaɗan daga cikin littafin abotan bora da duri kenan ku biyo mu a wannan shafin mai suna shagalin kowa tv domin jin wannan cikakkiyar labarin kada ku manta ku yi subscribe sannan ku sa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran gindi kala-kala iri-iri wanda muke kawo muku sai kun ji mu nan ba da daɗewa ba